Mutane 97 da aka miƙa wa gwamnati sun hada da maza da mata manya da yara. Wasu matan suna shayarwa wasu kuma suna da juna biyu. Kamar da yadda shi kwamishinan 'yan sanda CP Alkana ya yi mana cikakken bayani a kai. mun samu wanda aka yanta da suka kama su gudun 68 a kasar shinkafi inda aka ce turji shine kama su ya aje su kusan wata uku to bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran yan jami'an tsaro ya sa ya bar su a cikin daji so da aka gaya mana sai mu kuma muka samu yan vigilante da yan ta'adin da suka tuba na gaske muka shiga daji nan tare da su muka je muka kawo su ga sunan suna nan ko kobo ba biya ba kuma haka ne a nan uku ga watan janairu kuma yan sandanmu a shinkafi su mun samu information cewa akwai wasu da aka kama su amma suna daji sai muka samu yan vigilante da kuma wanda suka tuba muka shiga daji muka samo su muka kawo su suna nan 29 a cikin number a cikinsu akwai mata akwai kankananan yara akwai mata masu ciki akwai mata masu shayar da yara cikin ɗan takaitaccen bayaninsa jim kaɗan da amsar waɗannan mutane kwamishinan tsaro na jihar makaddashin sufeto janar mai marabus ibrahim mamman tsafi ya yi godiya ga allah inda kuma ya tabbatar da irin gudunmuwar da suka samu ƙarƙashin jagorancin dr bello matawallan maradin gwamnan jihar a game da batun tsaro inda ya ƙara da cewa dakta tun ya fara yaƙi da wannan abu bai zauna ba kuma wallahi duk inda dakta ya je yana neman yadda za a samu da tabbataccen zaman lahiya a zamfara irin waɗanga shige-shige da ya ta yi da kuma jajircewa irin ta su jami'an tsaronmu da kuma ƙoƙari irin waɗannan da muka yadda da cewa lallai babu shakka sun tuba ga harkar ga ta ta'addanci shine alamu ga wannan nasara da muka samu sojoji ba sa ja da baya za su ci gaba 'yan sanda ba ma ja da baya za mu ci gaba mun kuma sami sukunin zantawa daga cikin waɗanda aka kama shi ɗin ma a tsatsaye cikin rububin jama'a daga hanya ta daga auren namu da zuwa sabon birni sun kaɗauke ni kwana na talatin da biyu suke gaya muku a rayuwarsu ba abun da suke tsoro irin jirgi eh. amma don ma'aikaci ya tafi ƙasa eh. su za su illata shi yi kai amma da sun ga sojoji za su ɗaɗɗaure mu hmm. da kaca su ƙara tsuke musu su tsere su je wurin duci su ɓaɓɓoye muna can gaskiya ba iyaka don har ya ta da bom ya su canyi ɗaya daga cikin wani akwai sunan wani baba ne abdullahi sai ya buɗe baki ya ce bai yarda mai sunan baba ne ya tuyi ba yamma zai kwanciki suna kallo ya ta jammu da kaca ya samu ya jaye mu ga wuta ta canyi mu wadda bom ta tashi kusa ga wurin ne ga eh da har ya toya makarantar turji eh. kuma ya toya abincin turji Sani Shahab Malafashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.